Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan lasariyan talata biyar ga watan Fabrairun shekarar 2019 kan mitoci da suka hada da 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar ko ana iya jinmu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niyya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkamu da warhaka, Baba ya kuma makeri ne tare da daular Salim za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. ta dai a yau ne shugaban Amurka zai samu sukunin gabatar da jawabin nan na halin da ƙasa ke ciki da bai samu damar gabatarwa ba sanadiyar rufe ma'aikatan gwamnatin ƙasar. A wani gefen kuma wani kwamiti na bin diddikin yadda aka yi da makudan kudade da aka tara shi, wa Trump din. a lokacin da yake yakin neman zaɓe. Wasu ƙasashen makwabtan Amurka sun fito fili sun ce sam ba su yarda da amfani da ƙarfin soja a kan ƙasar Venezuela ba. To na labaran kenan bayan ko kun sha labarai za mu kawo muku hira da muka yi da wani mai fashin baki akan jawabin da hali da ƙasa ke ciki wanda shugaban amurka donald trump zai yi da yammacin yau talata to ko menene amurkawa suke sa ran zai magana a kai da a ce waɗansu shugabannin ƙasa ne ana iya sawa a ci lalle ga abin da za su faɗa amma wanda shugaban da yawa kana jin masu fashin bakin siyasa na cewa yana da wuya a ce ga abin da ake ganin zai faɗa. To an gargaɗi 'yan jarida a jihar Bauchi da su yi takatsantsan wurin bada rahotanni a lokacin zabuka a Najeriya wanda ke tafe na shekarar 2019. Mun yi amfani da wannan dama wajen jan hankalin su 'yan jarida su tsaya kan kafafunsu ya zama sun nuna kwarewa cikin aikinsu kar su yi gaban kansu wajen sanar da sakamakon zabe a filin zabe. a kasar ghana ma an shirya wani taron bita wa 'yan jarida akan tsaron su 'yan jaridan a kasar gani yadda ake kara kai musu hari a cikin wannan lokaci to bayan haka mustapha nasiru ba tsari kuma na tafi da shirinsa na noma tushen arziki amma duk sai kun sha labaran duniya. sauraro Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Da maraicen yau talata ne shugaban Amurka Donald Trump zai gabatar da halin da ƙasa ke ciki na wannan shekarar a gaban gangamin 'yan majalisar dokokin ƙasar da za su hada da ɗimbin wakilai mata da tsirarin jinsuna masu yawan da ba a taɓa gani a tarihin majalisar ba. Shugaban Majalisar Wakilai da za ta zauna bayan Trump ɗin ita ce Nancy Pelosi wadda ta haɗa kan Majalisar Wakilai na jam'iyyar ta Democrat ƙarƙashin tuta ɗaya. Wajen ƙin amincewa da ƙudurin shugaban ƙasar na neman maƙudan kuɗaɗe da zai gina wata katanga a kan iyakar Amurka da Mexico. Abin da ya janyo rufe ma'aikatan gwamnatin Amurka na lokaci mafi tsawo a tarihin ƙasar. Trump dai zai yi jawabi ne da jinkirin makon da yake tun ranar 29 ga watan janairu ya kamata ya gabatar da jawabin amma kuma sai ita pelosi ta taka mai birki ta ce ba ta yarda ba sai ya yi jawabin har sai an buɗe ma'aikatan gwamnatin A halin yanzu kuma wasu lauyoyin gwamnatin tarayya sun aika wa shugaba Donald Trump sammaci suna neman ya sa hannu musu ga takardu da ke neman bayanai akan mutanen da suka baiwa kwamitinsa na yakin neman zaben taimakon kudade da kuma bayanai kan yadda aka kashe kudaden lauyoyin suna kokarin gano kan yin. kai ko an yi maguɗi wajen kashe wasu daga cikin kuɗaɗen kimanin dala miliyan 700 da aka tara don shagulgular rantsar da Trump a watan Janairun shekarar 2017. Ko bayan sanin yadda aka tara kuɗaɗen da kuma kashe su, har ila yau lauyoyin suna ƙoƙarin bincike binciken kuɗaɗen sun fito daga mutane wasu ƙasashen ƙetare abinda dokokin Amurka suka haramta. Kasar Canada da kasashen da ke cikin kungiyar rukunin kasashen liman na Latin Amurka sun ce sam ba su taba yarda ba su yarda da a yi amfani da karfin soja a kan kasar Venezuela ba. Wakilan kasashen da ke taro a birnin Ottawa na kasar Canada sun fitar da sanarwa bayan taron jiya Litinin. inda suka jaddada aniyar su ta goyon bayan kafa sabuwar gwamnati cikin lumana ba tare da amfani da karfin soja ba. Kafin tattaunawar kungiyar Liya, Prime Minister Canada Justin Trudeau ya sanar da agajin dalar amurka miliyan 40 ga kasar venezuela kuma ya bayyana gwamnatin maduro da cewa gwamnatin kama kariya ce a jiya ne har ila yau shi ma sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi marhaba ga kudurin da wasu kasashen turai sha shida suka dauka na nuna goyon bayansu ga madugun 'yan adawar venezuela a matsayin sabon shugaban kasar. Kada ku manta labaran duniya kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An bayyanar da rahoto cewa 'yan taliban sun kashe dakarun gwamnati 40 a wani hare-hare da suka kai a arewa maso gabashin Afghanistan. a daidai lokacin da ake ci gaba da wani taron sulhu a birnin moscow na kasar rasha domin kawo ƙarshen rikicin farmaki mafi muni da 'yan ta'addar suka kai da safiyar talata shine wanda suka kai kusa da babban birnin kudus a cewar jami'ai da mazauna yankin saifullah amiri mataimakin shugaban gundumar ya faɗawa wa kafofin watsa labaran afghanistan cewa mayakan taliban sun hallaka sojoji 22 'yan sanda uku yayin da aka raunata wasu ishirin. Daga ƙarshe yau shugaba kiristocin duniya na Mazhabar Katolika, Papa Roma Francis ya jagoranci addu'o'in Krista a Abu Dhabi babban birnin haɗaɗɗiyar daular larabawa inda yake kai wata ziyara a tarihi. Mutane kamar mutane kimanin biyar ne suka halarci wannan gangamin ibadar Kiristoci da aka ce shine mafi yawa da aka taɓa gani an haɗa a babban filin. a babban filin wasa na zayid da ke can abu dhabi tun jiya Jawabin da ya yi, Papa Roma ya yi kira a kan a tsaida yaƙe-yaƙen da ake a ƙasashen yankin. A gabas ta tsakiya kamar Yemen, Syria, Iraq da Libya, wannan ita ce ziyarar farko da Papa Roma ya taɓa kaiwa a ƙasashen Larabawar. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc a yau ne ake sa ran shugaban amurka donald trump zai gabatar da jawabin shekara-shekara akan halin da kasa ke ciki gaban gamayyar majalisun dokokin amurka jawaban nasu na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da neman maslaha akan takaddaman gina katanga a tsakanin amurka da mexico to ko shin menene muhimmancin wannan jawabi tambayar kenan da mahmud lalo ya yi wa dr nasiru danmowa malami a jami'ar florida da ke nan amurka lokaci ne wato wanda shugaban kasa na wanda ke mulki a wannan lokaci kan je gaban majalisu wato da ta da da kuma ta wakilai yin musu bayani game da abin da kasa take ciki ci gaban da aka samu ko kuma matsalolin da aka gani wasu kuma suka yi magana kan alƙawalin da suka yi akan lokacin zaɓe kuma ga abin da suka ci nasara akai ne ko kuma ga kuma da suka samu game da wannan eh shi wannan jawabi ta yaya ya bambanta da sauran jawabai da shugabannin amurkan suke misali ko a 'yan kwanakin da suka gabata shi shugaba trump ya yi jawabi ga 'yan ƙasa kan batun gina katanga bambancin shi ah, shi ne wancan ah, jawabin da shugaba ya yi wannan ah, wanda ya kwanakin nan lokacin rufe lokacin da aka dan samu matsalar ta rufe gwamnati ta wani dan lokaci kaga jawabi ne wanda ya yi makasa gaba daya ba kuma gaban majalisu yake ta ba amma wannan ana shugabanni suka yi ta ne a gabanin 'yan majalisa Mm. sannan kuma idan bayan ya yi jawabi su kamar misali yanzu kaga republican suke mulki su democrats su ma sukan zaɓi wani wanda zai yi bayani wani lokaci yakan kawo mai da martani a kan jawabin da shi wannan shugaba ko kuma dai su kawo nasu kuduri wanda suke ganin idan su da ce su ne ga yadda za su yi gudanar da gwamnati to kamar waɗannan irin batutuwa amurka suke sa ran za su ji daga bakin shi shugaba donald trump a wannan jawabi da zai yi eh, to kaga da a ce waɗansu shugabannin ƙasa ne ana iya sawa a ci lalle ga abin da za su faɗa amma wanda shugaba da yawa kana jin masu fashin bakin siyasa na cewa yana da wuyar a ce ga abinda ake ganin zai faɗa amma duk da haka nan wasu sun ba da bayani cewa zai mai hankali na farko ana ganin zai magana game da wannan rufe gwamnati da aka yi na kwana talatin da biyar ah, na biyu kuma zai magana ana ganin zai dan tabo magana tsakanin shi da 'yan majalisa waɗanda demokara ke ja wato gehen sunan pelosi kenan ana ganin zai dan yi magana akan dangantakar su da kuma yadda suke eh, takon saƙa sannan kuma ana ganin zai magana wanda ma an fi ganin zai yi magana akan shine a lamarin immigration wato shige da fice sannan kuma ana ganin zai magana akan economy wanda ka san masu in kana sauran labaru za ka eh, tattalin arziki kenan yawa tattalin arziki mm. san yana mugun gaba sosai da shi in kana sauran labaru inda duk ya magana ya ce babu shugaban kasar da ya yi abin da ya cikin shekarar. Mahmud Lalo kenan a hirasa da Dr. Nasiru Danmowa. a jihar bauchi kuma an gargaɗi 'yan jarida da su guje wa bada rahotannin da zai iya haddasa fitina a zabukan da ke tafiya a najeriya na shekarar da sha tara an hakan ne a wani taron bita ga abdulwahab muhammad dauke da ƙarin bayani kasancewar 'yan jarida na da muhimmiyar rawa da za su taka a zabukan da za a gudanar a ƙasa baki ɗaya ya zama tilas a sake tunasar da manema labaran game da muhimman ayyukan da suka wajaba a kansu na ganin sun taimaka zaɓuɓɓukan sun gudana cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya ta hanyar ba da sahihan labarai masu inganci. Comrade Ibrahim Malam Goje shine shugaban kungiyar 'yan jarida na ƙasa a jihar Bauchi ya yi bayanin makasudin taron. A zahirin gaskiya bisa la'akari da yadda muka lura gwamnatin tarayya da duk masu ruwa da tsakiya najeriya sun nuna himma kan bukatar samun nasarar zaben 2019 din nan ya samu ma muka ga ya kamata mu taka rawa da ta dace da mu a matsayin mu na shugabannin 'yan jarida mu kira wannan taro domin mu kaifafa basira da kwarewa da gogewar 'yan jarida a wannan aiki mun sani cewa haƙƙin hukumar zaɓe ta ƙasa a najeriya ce ta sanar da sakamakon zaɓe saboda haka mun yi amfani da wannan dama wajen jan hankalin su 'yan jarida su tsaya kan kafafunsu ya zama sun nuna kwarewa cikin aikinsu kar su yi gaban kansu wajen sanar da sakamakon zaɓe a filin zaɓe kuma zaɓe ce kawai za ta faɗi sakamakon zaɓe su kuma su isa zuwa ga sauran jama'a masu sauraro da sauran jama'ar gari gaba ɗaya a nasa saƙon ga mahalarta taron bitar kwamishinan yaɗa labarai na jihar bauchi alhaji umar ibrahim sade ya yi tambihi wa 'yan jaridan sannan ya ci gaba da cewa sagon da nake da shi da farko shine a kullum 'yan jarida su ne kamar madubin al'umma ko zan ce madubin jama'a a yaushe ya kamata ɗan jarida kafin ya bada labarinsa ya tantance ya ainihin nemi yancin labarin da zai bada kada amfani da abin da bature ke ce hiyasi ko na jiyo daga wani wuri kafin ka isar ya kamata ka tabbatar da abin da ka ji shi ma kwamishinan zaɓe ta inec a jihar bauchi alhaji abdullahi ibrahim ya yi bayani a hukumance mun riga mun samu duk ma'aikatan da muke bukasa na aikin zaɓe yanzu haka kuma mu a hukumce muna so muna kuma tabbatarwa za mu yi iyakan ƙoƙarinmu mu tabbatar da cewa an yi zaɓe sahihi ingantacce wanda zai gamsar da eh, al'umma. Abdullahi Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya. To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad har yanzu dai akan batun 'yan jaridar an shirya wani taron bita akan batun tsaron 'yan jarida a kasar Ghana. ga Redwan Muktar Abbas da ƙarin bayani daga birnin Accra. Tsakanin shekara ta 2017 zuwa yau kimanin 'yan jarida 20 sun kaɗandani ƙodar su yayin gudanar da ayyukansu. Ƙwararru a harkokin tsaro a taron sun yi kiran a ɗau matakan kariya wa duk 'yan jarida a kuma dubi sana'ar a matsayin mai mutunci. Da dai yawan farma 'yan jarida ɗin da dama a cikin mutane na tambabar matsayin gana azancin 'yancin 'yan jarida wadda ya fice daga walwala zuwa kure kuryar walwala. Yawancin mutane sun damu ainin game da mummunan hali na rashin kariyar 'yan jarida a baya-bayan nan ranar alhamis 31 ga watan janairu yayin zaben cika gurbi na mazabar ayawa wagon an tilasta wasu 'yan jaridar suka goge hotunan da suka ɗauka yayin aikinsu yayin da kisan mamban tiger eye ahmed hussein swale yake ɗanye a hankalinmu a gun wasu 'yan jarida ta maƙiyar jama'a ne duk da yadda suke kashe kansu suna aiki tuku don samar wa jama'a a labarai wannan ne abin da ya wajabta taro din nan na tsaro 'yan jarida da kungiyar 'yan jaridar ghana gja ta shirya akan muhimmancin kare 'yan jarida wani tsohon dan jarida mr pratt ya ce aikin 'yan jarida ba mugun aiki ne ba sa'an nan ya yi kira kowa ya taimaka a baiwa 'yan jarida kariya tabbacin tsaronmu da tsaron duk kowane mahaluki cikin jama'a burin ilahirin al'umma kenan game da rashin haƙuri aikata ba daidai ba da kuma tursasa adawa shugaban kungiyar 'yan jaridar ghana mr afal moni ya nuna rashin jin daɗinsa game da yadda lamari ke tafiya makonni kenan da wannan kisa ya abuku ba mu gani ko mu ce mun ji wani abu ta takamame da ake yi don kamowa da gurfanar da waɗanda sun ka aikata shi ba ba abin da aka yi don haka muna kira ga 'yan sanda da sashen tsaron ƙasa muna kira ga masu riƙe da doka da oda su yi wani abin da zai tona masu kisan an ayyana ranar kisan ahmed hussein swale a matsayin bakan laraba kuma za a yi maci ta limana don tunawa da duk 'yan jarida da sun rasa rayukansu ridwan lamuktar bas sashen hausa na muryar amurka accra ga. ba da la'agai da Redwan Abbas waɗannan shirye-shiryen da ya zuwa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe goma ne da minti goma sha bakwai na safe a nan Washington ga shirinmu na gaba. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. A cikin shirin na yau za ku ji matakin da hukumar raya kogunan jama'are da na haɗeja ke ɗauka domin farfaɗo da aikin noma musamman na rani. Akwai kadada a haɗe jama'are wadda yake za a iya yin noman rani 240 a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin Toma Dalla kamar dai yadda aka sani manyan koguna da mamadatsun ruwa na da matukar mahimmanci wajen bunƙasa aikin noma musamman na rani. Akan haka ne wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya tuntuɓi shugaban hukumar raya kogunan jama'are da kuma haɗeja dr ado khalid abdullahi domin sanin halin da ake ciki akan farfaɗo da noman ranin da river basin development authorities ko wance hukumomin raya koguna wanda suke su goma sha biyu ne a ƙasar nan to sai kasance akwai lokacin da ayyukan da suke abubuwa suka tabarbare wanda yake kuma gwamnatin baya da aka yi gaskiya ba su ba da mahimmanci kan wannan bangaren ba na harkar bunƙasa noma musamman noman rani ita wannan gwamnati ta zo ta sai ta ga cewa ai ya kamata ya kasance najeriya ita wannan ƙasa a ce tunda muna da albarkaci muna da ƙasa ta noma wadda take ta wadata to amma kuma hakikanin gaskiya ba amfani da ita to saboda haka wannan gwamnati sai ta ce to ai bai kamata ba kamar yadda ake shigowa da shinkafa ƙasar nan ta biliyan nerori ko triliyan nerori ana shigowa da shinkafa bayan kuma mu za mu iya nomawa noma shinkafan nan ya kasance an samu shinkafa ta wadata ƙasar nan to yaya za a yi sai gwamnati ta ce to ai abin da za a yi sai an duba ayyukan eh, hukumomin raya koguna na ƙasar nan to wanda yake haɗe jama'a ne tana ɗaya daga ciki to sai mai girma a eh, president muhammadu buhari sai ya ci to ya kira ministan ruwa cewa to shi yana so a farfado da eh, ayyukan hukumomin raya koguna don saboda shi yana so a daina shigo da shinkafa kasar nan kuma yana da masaniya cewa waɗannan hukumomi su ne za su bunƙasa noma a ƙasar nan ba shinkafa kaɗai ba noma na alkama noma na masara su tumatur wanda yake idan aka ƙarfafa su to ba shakka za a cimma buri sai ya ba shi minista na ruwa injiniya suleiman adamu cewa ya san yadda zai yi ya farfado da ah, waɗannan hukumomi ayyukansu su koma kamar yadda suke da sai sa kwamiti mai ƙarfi ya ce su kawo masa ah, report kan yadda za a farfado da abubuwan da waɗannan ah, ma'aikatu suke yi a kawo masa report wato ɗaya daga cikin shawarwari da suka bayar shine cewa a canja duk shugabannin waɗannan hukumomi kuma a dawo da harkar noma department har bangare na harkar noma a wannan guri saboda da akwai gwamnatin da ta ce harkar noma ba harka ce ta ta hukumomin raya koguna ba so saboda haka da aka cire wannan sai ya kasance masu ba manoma shawara duk an cire su babu su so saboda haka manoma sai abin da suka ga za su iya suke yi wannan ya sa ba su samun yadda ya kamata to ko kwalliya za ta biya kudin sabulu akan yunkurin bunƙasa aikin noma da gwamnatin najeriya ke yi bisa la'akari da yadda ake samun matsalolin ruwa a irin waɗannan koguna ga abinda dr ado khalid ke cewa ba nan da kankanan lokaci za a cimma buri za a cimma buri saboda in ka duba kamar yadda na faɗa kaga mu ɗauka misali haɗe jamare inda nake manajin darakta haɗe jamare river basin raya kogunan hukumar raya kogunan haɗeja da na jama'are muna da kadada wadda take an riga an gyara ta 22,500 wadda yake a ciki wadanda ake wadda ake noma ta ake noma ta muna 16,500 saboda haka kuma muna karawa to a cikin wannan nan akwai waɗanda suke muna da dubu biyar waɗanda suke wannan sun riga sun taɓarɓare ba sa noman ranin amma kuma suna cikin suna cikin hukumar haɗe jamare to saboda haka da muka zo sai muka ƙoƙari muka farfado da wasu muka farfado da su kaga farfado da wasu mun kira manoma kenan su zo su shiga cikin harkar wadda ba sa yi mm. mun kawo su ciki saboda haka kaga za a samu karin akan dubu sha biyar nan za a samu karin abinci so noma shinkafa za a samu karin abinci. kaga ita hadaye jamare tana kano jigawa da kuma wani bangare na bauchi akwai kadada a haɗe jama'are wadda yake za a iya yin noman rani dubu 240 to kaga idan gwamnati kamar ya ɗauki kudiri ya kasance ana buɗaɗawa kamar yadda shi minista ya ba da umarnin cewa duk hukumomin nan ta inda za a nuna cewa suna aiki shine su faɗaɗa su buɗe gonakai inda za a fara noman rani su saboda haka idan aka yi haka to kaga abinci zai wadata a ƙasa a yanzu a haka kusan kowanne gida shinkafar da aka fitar da ita a najeriya ake ci to jama'a yau ma dai abinda lokaci ya ba mu damar kawo maku kenan sai wani mako cikin ikon Allah za mu ɗora. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Julie Gresham mai haɗa sauti, da Hassan mai na kaina da ya ba da gudunmuwa wajen kawo wannan shirin. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Hussaini Abba Dambam dan kishin ƙasa a jihar Bauchi da Abba Sa'ad Mahuta da kuma Ibrahim Abubakar Maiduguri inda suka ce Salam VOA Hausa kula da lafiya ilimi ne hakika ya kamata al'umma mu rika ziyartar asibiti domin ganin likita da zarar mun ji wani canji a jikinmu domin kare lafiyarmu maimakon mu bari sai rashin lafiya ta kwantar da mu tukunna mu nema hanya inda asibiti yake gyara kayan ka dai ba zai taba sauki mura ba kuma kukan kurciya jawabi ne ga mai hankali Allah ya sa mu dace ya kuma ba mu lafiya da zaman lafiya to amin sun mu amin Sakonmu na gaba ya fito ne kuma daga Yahaya Dannu Azare da Zainab Barista cule tare da Prince Tasi Ibn Abdallah Azare duka a jihar Bauchi. Su kuma suka ce, Salam VOA Hausa, hakika jiya take ranar cutar daji ta duniya, amma abin takaicin har zuwa yanzu babu wa'yansu nasarori da likitocinmu suka cimma ga masu ɗauke da wannan cuta. daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya tsare mu daga kamuwa da wannan cuta ya baiwa masu ɗauke da ita kuma lafiya ga kuma sako daga alhaji mele yusuf fari shi kuma ya ce assalamu alaikum voa hausa yau shekaru goma sha biyar da kirkiro shafin sada zumunta na facebook hakika facebook ya matukar taka rawa a rayuwarmu musamman wajen bayyana ra'ayoyinmu akan abubuwan da suke cin mana tuwo a kwarya sakonmu na karshe kuma ya fito ne daga yakuji matar amadu abacha macina a yobe su kuma suka ce VOA Hausa ba shakka kalaman da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Alfa'iye na cewa dan takarar shugabancin ƙasa a Najeriya da ya isa ya kayar da shugaba Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC a babban zaben ƙasar da ke tafe a wannan wata haka yake saboda juma'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba ake ganinta. To madalla a ci gaba da aiko mana saƙonni. To madalla yanzu kuma kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sako. talaka kamar kuka kuri'ar kayancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka yayin da zaben najeriya ke ta fara na goma sha shida ga watan fabrairu na shekara ta dubu biyu da goma sha tara mun ce babban abin da za mu ba ƙasanmu shine zama lafiya da wadata bayin da ake da talauci kamar najeriya sun cika alkawari sun cika alkawari Sashen Hausa na murya Amurka ba zai bakku a baya ba, zai ba kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumi su. Muryar Amurka daga Kaduna. Muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran mu na sada zumunta. Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafinmu na Facebook akan abubuwan da ke wakana. A ranakun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba za mu kawo muku shirin sa'a ɗaya domin sanar da ku wainar da ake toyawa. Don haka sai a kasance da sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannu. ku. Ko shakka babu haka yake yanzu kuma ga labarai a takaice. Da maraicen yau talata ne shugaban Amurka Donald Trump zai gabatar da halin da ƙasa ke ciki na wannan shekarar a gaban gangamin 'yan majalisar dokokin ƙasar da za su hada da ɗimbin wakilai mata da tsirarin jinsuna masu yawa da ba a taɓa gani a tarihin majalisun ba. A halin yanzu kuma wasu lauyoyin gwamnatin tarayya sun aikawa shugaba Donald Trump sammaci suna neman ya sa hannu masu ga takardar da ke neman bayanai akan mutane da suka baiwa kwamitinsa na yakin neman zaɓe taimakon kuɗaɗe da kuma bayanai kan yadda aka kashe kuɗaɗen. Kasar Canada da kasashe da ke cikin kungiyar rukunin kasashen lima na Latin Amurka sun ce sam ba za su taba yarda a yi amfani da karfin soja akan kasar Venezuela ba. to duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da yamma za a ji mu dauke da wani shirye-shiryen yanzu a madadin daula ta taimaka muka gabatar da shirin da wanda ta shirya kuma ta bada umarni wato balaba juli da injiniyanmu na wannan wato la'asariya patrick daya baba ya koma ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai jima amma a dakacin shirin yau da gobe.